adi dunkoonu adi kapalemo ado seresu ga tokido abate owa allahu subhanahu wa ta'ala nyagana aganu kahu faren jamanga owa allah nyagana agana khiri nyoda ngani dunna do lagara allah gano famundi o dinanga allah gano jiri to agu munna hante to agu barkante ya rabbi allah gano jidi limanan ka kudo golli sire allah gano laga run surondi norondi arjanna allahumma amin o mare mu darul qur'ani wal hadisi da kan kamma ona ga suka humanten kunyi tislama gun kunyin denga ona ga suka humanten kanta timare magun kanta denga owa allahu subhanahu wa ta'ala khairi nyo da ngani dina do laxara owa daxa ke dunken sukohumanten kuñini owa daxan xirisun kuñini owa daxan tuwanon kuñini owa daxan xidmandanon kuñini natirinkanna ñugonda yaxalen sukohumanten kuñi owa allahu subhanahu wa ta'ala gana allah gana khairi nya be da ngani ya rabbi allah ganu suka homanten suturi allah ganu daxa kisi no daxa tanga ya rabbi allah ga no daxa kurosi no daxa hijabu owa allah ñagana dudoxoto koy menu ga nyana allah gana barkelidi allah gana be su tigati an dudoxotenga na be su tugati xeeriya allahumma amin daga su wo ga nake a nonga. wona kuñinden do kantanden do jonko jonkoyi katti daganu dunkon su kohomantenga na allahu subhanahu wa taala ñaga allah gana barkiro daganu kudi allah gani ña soninkara su daga kane hoyi allah gani ña wo naha hoyi duna do lahara allahumma amin omare monaga su kohomanten bisimilla wala hallaqen kamma ke ñagani alkutufu daniya في الخلافة الراشدة فاري محمد صلى الله عليه وسلم أهل سوغانو سرون قبالي هو عثمان هو علي بن أبي طالب وغتنا رضي الله عنه وأرضاه كياني أتاغي كمين دو تنكرا جندو تاغي سيكاندينا wo taxe hillandi ali xibarun kanma ali ibni abi talib amiru lmuminin radiallahu anhu wa ardah adaño taxe hamante ke wo adigamen joppa ali immeni koyi radiallahu anhu wa ardah a danben kara a togo ado a gorindi togonu ala jakkindi togo wala kuɲangari wo taxe hamantendi kuma menuga koni arini togo hakulundi lenke wa gili nogoben be kenni ali radiallahu anhu arda abu turabe ali bange kan agati ali bin abi talib radiallahu anhu arda makkan kenyani ali ibn abi talib abange makka kende quraishi kan kenya ni makkan kenya ni aliya wala ko nanti ali ado fare sallallahu alaihi wasallam i habanu hilliyana sare habe kende makkan ko nyani ali gai mebe gani abange makka kendi ali ibn abi talib asare makka allah na dunge bakka ali maga alhakim akenda ko nantari kunmogo ñogonundi nanti ali, ali, ali ibn abi talib nanti abange alkaba ti ali ibn abi talib abange alkaba nogonyedi nanti yogonda kendigame koni kenga na sorondo menaga yonka ali ibn abi talib aga bange sine be aga bange sine be duranga ida me sori kendi ken sori yesa gane kati kun mogon be benu gari ali ga ma magunu ko be awu ni sino manime yara me sori kendi kenyan sigi sori ngari asare sine nyime tuyendi ali bange kan sine imme baane sori likendi yogonu da ko nanti ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa arda nanti abange nan same fare sallallahu alaihi wasallam an a magon kaneti sino kalagiyai kenya ni aho a yogono kada anya nanti a bange a magon kane nti sino tammi kendo sino tumi sino lo tumu nanti a bange a nabiɲimaxun kaneti keɲe degamu tana nun koni yoxa degamen be al imam ibn hajar al asqalani رحمه ta'ala agati أغاتي دغامي مكن دنتن kenya nanti علي بن أبي طالب a bange annabi ñimmaxun kane ti sino tammiyay a bange annabi ñimmaxun kane ti sino tammiyay kembera nanti ken digame nanti kenya kende ni kembera nga kenda kenya koni omalim ali ibn abi talib radiyallahu anhu a horo faren kanyedi sallallahu alayhi sallam farin yanda horondi sallallahu alayhi sallam ken sabu an humbe mbey ken niya khote yugo alli makka khote khore makka ngon kita yawati ni asabu ni kankoro nyai e homa kite anya sina khoto nga makka kon kamma aga ali haba ken ani abu talib ya e akim manyi kitanai akkore nya ni ari mun gabonni aga e eh, semben ta dangani kite duranta dangani ken dangani fare sallallahu alaihi wa sallam ada denya nanti kote nga i hawa tugunnen kamma ke ngani abu talibiya ke ngani ali habai kembe nanti kote nga kamma agana ni e noye nga e suru nyugo ndangani ko fare pa tugunnen be ngano ke ngani al abbasiya akota nga al abbas angana kureshi ga ngompa imma hashim bani hashim hayi no yenga sere me unanga ni mogo siringa ala abbas jatene kunya da yakenyi segu yi sembe nga ndi kite nga dangani yonka ali haba imme kore ke koni khoro yoga kite nta dangani nga se nta dangani fare sallallahu alaihi sallam kota yugo ati ala abbas dangani ati anga kike kengani mpaba tugunne abu talib ya kote nga kamade a kore ke ga ni wa kiten ta dan ngani an datti ko daga ni ngani on daga ona akoyayi on araga ni mo wembe like nga baka kama honni mo wembe ko gana daga an ken na lemme gora ga de mukudi an na ken sembe duyi an ken na ken kurosi an na ken brandi ngi gana horaga ken gana nyalli like na nuwa kama al abbas ibn abi talib al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu atike sirini ken kensirin ken ŋaya ado farin daga dome sallallahu alaihi wasallam ken nayi farin manya annabi ñimmei hananna sallallahu alaihi wa wasallam omarimu ken ŋaya iga daga ida hin mogon koni eh, abu talibi da ŋani a ñagaliti ken ŋa mogo siri ah, ken ni arabu iga siruno kati mei igana poti ŋari bane kamma be na naganen siti alla ga noe ñana mogo mbe ko o maga kara kenga kun maga mogo bembe iga me habandini iga me demana mogo bembe haro maga na make kenga nonga iga ngal sere bembe e, lemunga gabo maga ina horaga matala na le nyaarunga hona tan le le go kini ke na ken qorondi andangani man ka hara na le nyugu nyaga nanyi ina tan di sen ta dangani ina andema aga nono mogo bembe kenya ni arabu maga iga me demana tai iga daga te ko tai yawa al-abbasi akenti kena ja'far wutu yo kemrenga abu talib ti basin dadi in alingi dangani yo gaire mi aqil ina ken tori kemaga aqil yo mun lakin an tori karanga yo mun lakin ni dema kemrenga al-abbasi radiyallahu anhu da ja'far raga ja'far bin abi talib da ken qorondi ja'far togodo al-abbasi battenga ma ja'far garun islam gundi kota bembe agol islam agundi kembran kempalla naga bore baka al abbasiya kembranga anyay gu khorenga ali ibn abi talib farin da ken laga aken do ken daga aken da ken khorondi a atoro farin batenga sallallahu alaihi wasallam maslama gunga annabi ma wakini farenga islama gungari a gudo farin batenga sallallahu alaihi wasallam kenya alla durondenga ali ibn abi talib da ngani anan koro faren kandi sallallahu alaihi wasallam anan koro do faren batenga sallallahu alaihi wasallam kenin nema khori ayi kambrenga allah da kenya ali ibn abi talib da ngani radiyallahu anhu wa arda omarim wakati bi islam ngonga kin allah faren sallallahu alaihi wasallam ali da islam ngongutu tugunna gonyedi wakati be wahayi nga yanka faren kama sallallahu alaihi wasallam silama gonga kini allah farenga sira hano be benu garu silama gondi ali ibn abi talib jate ka hinu kunyai aru silama gondi hane hane ali ibn ishaq kunu gondi nanti ali ibn abi talib kota yugo ari faren kandi sallallahu alaihi wasallam agaruno adanyi faren asallini oma khadija radiyallahu anha ka salin do faren battenga kinganya ali gara tirni ne yanti ko kira ni kannanga ke ni kamun hondambe ala tirni ndenya kenga ya farenda hike mogon kada ngani sallallahu alaihi wasallam na silama go mogon kada ngani Allah gadinya annabi nyimme ala ke mogon kada ngani ali ibn abi talib gara hike mugo ada hike tringa yo amajo amajo ron silama gon ati go wate la mogon ki habara ngani iwa iwi haba haqqar la murun golle kida ndaga kan mogo wembe fare sallallahu alaihi wasallam ama khanu hike na mbange khure kamma batteni ama ama khanu ha aga wayi wayi ni sorondo me naga ati ali dangani an ga danga silama gunu an kahino dina kidi an ga danga silama gunu ga imme kuru an na mukendi an na ma daga ko soron dangani na bangandi ke ali ibn abi talibi ke nguro bin nganya ala ke nguro dangindi ke mogodi amma jabu kini fare sallallahu alaihi wasallam ma ille nga karne ali kati alla faringa sallallahu alaihi wasallam alla rasul min qaya arusla ma gundi anani ga ma sai kati hawaqi na hige mon ko haben dangani na islam ke mon ka dangani hum ke nganya ali rusla ma gundi kenya ntigi soro nyolo ngati me nanti ali yani sirhana bimbe rusla ma gundi ngati ken ni ali yayi yonka ken diga sembe kita bari oma khadija radiyallahu anhu kenda sama islam iti har abubakar siddiq yanda sama silama gunga ado zaid ibn harithata radiyallahu anhu wa arda kembra kusuko humante nanti kusura asama silama gunga yoga digame bimbe labante ngani angana ko kembra atulungonte ngani kenne annanti sidi hana hana bimbe garo silama gunni igo horondi kenna abubakar siddiq yai silama gungari igo horo hana silama gundi kenna abubakar siddiq yai wa lemunun kara limnan pana hana hana na lo silama gundi kembrenga kini ali bin abi talib yai yagalun kara yagalin pana hana bigal islam agundi kenno oma khadija yi kembrenga bintu khuwailid alla ga dunga bakka amaga komo kamporanto sir hana hana bigal islam agundi kenni zaid bin harisa tai komo kamporanti na luslam agundi sir hana hana bigal islam agundi komo kamporanto ndi kenni zaid bin harisa tai komo hana na luslam agundi kembrenga anato komo agundi kenni a bilal yayi ibnu rabaha alla nga duge baka kusuko mante maga angana ko kemo godi diga mugun tamme grindini kembara kusuko mante jaten sere han hanu nyi sere menu garu islam gundi alla nga duge baki suko mante maga o maremo wala ko mo wembe soge nyalli ali radiyallahu anhu abange sinendi aga bange nange musine beyi soge yelli kendi kenyan sabu kem soge grimin nayi ken soge gri ali ga silamaxu na wuntoxo sinan paxebeya kemrenga ida me sori ali ga silamaxunu kotaben be ali wuna sino manime yogonu daga sere menuna korosinen dabari gole kedi nanti ali ga silamaxunu kotaben bembe a wun ni sino tamiyai ali ga silamaxunu kotaben bembe nanti a wun ni sino tamiyai a kemrenga ke digame ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala akenda kenya koni ate digan kenden tingani kiben beyi ali sinon pakendi kota baga silamaxunu kenne a nanti a wuɲi sino tammiyai kende ali bange nansame annabiyi mogon kane ti sino tammiyai ayo sinon tammiyani annabiyi mogon ka kini alla faren ga aro silamaxundi na togo sino tammiya alla ga dunge baka a maxa kendi wo gana hamun nanti ali ga silamaxunu kota ben be a ɲaga loxa kenbere ga e, eh, sino tammi bane a ɲa wunga an ga famunu kene nanti awa eh, an dini nan ta ali ga silamagun kwata ben a madu muno bata bari ama kiɲe muno batei ama kiɲe naho kaho ho allah yanyi yaɲi lemnagun ɲedi ko ke ben ganyi jahili dungo dunkondo ke menaga i ga kurusindo ɲana allah tana dangani muna nunga i ga mununu lagani i ga kunbata ken na ali ma kiɲe kenga aro silamagundi tugunnagundi ken naɲi ama kaho muno bata nonga yogonu ɲi meri na npanke ken gamekama kama nanti ali ibn abi talib abada amadu mi tenga lu nyinga munu da ngani amadu mu allah nan batta fiu fiu bari gelatugun na gundi aruslama gundi akiyon koro ma gunya di a farin farin ya sallallahu alaihi wa sallam allah da kisna tanga amma ma sujudi allah tanan dangani amma sujudi munu dangani omarim ali ibn abi talib radiyallahu anhu amma an kutunu rina ali magan kutonun koni na an magan kuton po gabe gabe koni atage tage mogo ɲiga ɲi mogo bembe asigi a sigi mogo ŋa ɲi mogo bɛn be e, a yun kolla mogo a yago ida ho gabe koni ali magan kutoni na tagumancun konayi na tagumancun koni koni kemranga na gana Allah ga tunu kemela ŋa igari tagumancu bembenu koni kun tagumancu kitabu nyandi koni koni kita heti yonka ibn kathiri rahimahullahu taala a da hogawe ka huma me a ati ali ta tagumancinga nu humembe ali magan kutonga ken ya nan ti sire nyanyi sere bembe ganyi kala nga sire kullu kullu manyi ana ah, ko sire binnenya ati kana rajulan adam adamu ni sere bembe gani ko sire ogati ni ko sire binne ogati mena sire binne kumpetire kemrenga yukun sire binne sire kullu heti kemrenga ko kudati kala kote kara khote nyani shadidul uduma wa hinu enga tuini ahatindi kendi adu hini nyantin talib na abi talib man siru kullu kullu kulli kembrenga yonka kara khote nyani eh, Allah gana dunya baka ali maga yati ni aya gonka inyako iga dumbunwa yawo ku kulluman ali yawo inyako iga dumbunwa ashkala la ainain kembrenga aya go emrenga dumbi nyanaji ngana hayi ayatina nti yawo dumbu dumbu ne bor kempeti yonka yawa kulle mañi kemea dumbe nyana a yaxenti dumbe ke ñana yaxenli wa a yaxon xoore mani, yaxa miso mani ah, ali yaxon mañi miso yi kemi yaxo ku xooro nyani ah, ali ibn abi talibi a tago mance a maxan kutoni xadi yowatini noxonka ña ñayi ah, ada noxonka ña bagandi kemrenga yowo nati kusinka kemrenga selimisani misani kemi keme noxonka ña ali ya radiyallahu anhu wa ardahum wa seri anyi telu nyanyi telu ni in kollan ke inte mai kindi ke na te ya, telu ke mbranga na nyi ke mbranga sero ngono ngano inte ke ke karam mpai ke ma mat in di inte ta kinga ya ke te telu ke mbranga ali nyi ke mogwari mbranga telu nya ali in nga radiyallahu anhu wa arda wa sirebe bi kaga nya ali ya sire gille manyi aro sire de punya tinta ke mbranga na ke nya yo de penyi kendi aywa konni nanta imenyi ke konni dura ngani anati ni Ibu Depenya yi keben be kusingangai ay mi togo kun konni durangani kembarenga sere anyi ama ijatene sere gile sere deppenya nyi kembarenga eh, akenya atagu manchenga wasere embe kanyi asinqen nyi kembarenga ali nyi sinqi gumenya yi asinqen qore nyi faren sahabalun kun eh, imanyi sinqi sini sinqi si yenke kemanyi faren sahaba anga faren sahaba sun magan kuton kara nanti ko nyi sin cinan takin kendi sin si yenta gemme sin si yana ina kawa nan kanu Allah na sin qisi yake wara ken bete farin sunnanga an ana igu su qara xibaren qara farin sahabanundi an ana farin yimme qisa su qara anni inda ya tagon shi tinya ti sin asin ken kore yo sin qike ge nuwar jagenye suron sin nan pungu me suron sin na eh, ngila me inten nuwar jagenye ken ni kenga yonka alla gada kinan ken kabe annan to ta wanda kan nemaga na kota kota mangan nan gira kan nemaga ni suko hoyi bakano nga yo ken ho ayan takawa anta gi mislama goni ken li ali ibn abi talib akenye azimul lihya ali ibn abi talib asin ah, ken qorin yani a kemrenga kenyi sire ayi sinre ki khorin yani kemrenga wati ni agana taru kemrenga sinre ki wayan kana magalikati gidimme ki a ah, kemrenga asin ke yan kana magijime kemrenga nya walla kemberenga asi ntwen kore nyanyi nam wa asi ay inte nkura asi de bembe gani inte kera ru kurona wa asi nkwe kera bembe gani sinkwe ki sinkwe nyinte ke ken ka kura wa asi de bembe gani inti gume nyanyi aliyya ya kone hara agijime agijime ke ime gidi nyinte ken ka nyaga gabo agidi nyinte nyaga gabo adu asi segeke segeke ka inte mbugu segeke kemberenga aga nanyi eh, angana segeke ngari inte nyana segeke nga agijinte nga gabe nyanyi Naam. Ali ni siri ayi ahram parinya ya ya lakuku ahram parinya ni. Kembere nga siri ahram parinya ni Ali ya. Dohu kusin. Kembere nga suikambu ya ni Ali ya. Kembere nga aku suikambu mparamparu ya ni. yamra soy kambunya nya aliya wani kano nga kuna daga kembra nga nan daga ajakuya na soy kambe mbandu di na kambuku kuna Allah to ni bakami kenta gi muslima ya kwa Allah wanya siru nyun ngor jago nga igana soy tani isoy kambe alin ali nyi kem mogwadi khafiful mashi ala al ard ali nyi siri ayande yi nyen kama anni nyini a ah, yewono nga no nga ide terne daku daku daku daku kembra nga kempeti ali daga mogonga a ah, kembra nga hadama min nan ko an ne terne an daga duriya kemra yo hanan daku daku ali mani kem modi kemra ni terne kemra ngani terne tinoye ni kebra sere mbe gani alani dure kwa alani dure ande terne awa terne tilahi anga anta daku daku ni nya ngin kama kemra nga kuni atta guma chunga humbe benu yi konni ama ngotoni nan tani kemo wadi radiyallahu anhu wa arda kemra ke tauna kinya ali ya ali yaqu adare mu hmm, ali da koyari are mun qara lum mun mikita kita mar yagaru mun mi lum wan mikita ku nyaarun koni kulle mun koni wona ke nya o khumal dersunga ya kallon khalen sigindi ke namuralla ma ke be koni arna nya bai. na baraje nya usuko humante nangani khato benda kita ya rabbi allah gana kenya mpo suko humante nangani oda alla nyaga alla gana famu ndo dinanga ya rabbi alla gana famu ndo dinanga oda alla nyaga ya rabbi allah gana to gumunna hante kinoi ya rabbi alla gana jiri to gumunna hante to go barkante kibe me gona hana dunullah khala oda allah nyaga alla gana noku noku magan noku arjanna ya rabbi alla gana kis no tanga no tanga no tanga magan no tanga baka jahannaba imbenga duna khiri allah khala khiri ya rabbi Allah gana nyango dangani duna musiba alla gala fitna Allah ga no kisi no tanga bakay o allah subhanahu wa ta'ala ñagana kuwa tuɓe mbega duna no wandi alla ga no daga kisi no da tanga bakiya Allah ga da akisi no da tanga bakiya ya rabbi asiyenga alla dangani ya rabbi Allah gani girndi bakka wo ya rabbi no dangin dangindoyi ti jamu do khiriya allah ganta taqiru dangani anogondi ya rabbi allah ga sere menu ka jarabi tay walla alla gana sahanya ñangi dangani allah gana saha ñangi dangani ya rabbi aya jumnu gahari na lahiya kini be ko humantenga o walla nyaga na sire su wati ga ngalla gan na sa hatire nya wati ndes ko humantenga ngani hamme ga sire su ya rabbi alla gan noye nya nganda ngani kote sire su ka kama ya rabbi alla gan hara gona ya noye nga na kote ku su ko humantenga tri bako kama alla gan warja gonga sa na su ko humanten su turi wala alla nyaga ya rabbi alla gan su turo ko no gondi no su turo kala wakati nga no su turi o kallen balle ya allah ya rab alla gan su turanti marunya rangani arjanna luyenga alla gan yampo maga o do sarano ado sarano sarano ado su suko humante ya rabba daga nan pabe suko humante ma omare mo na kasu kunya na kasu kanta nan ta kasu gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga da aka akinyanyi ni zaidu salihu ture